Muna a kasuwar birnin Tilabiri yankin da ya kasance babban yanki na kogin Isa inda ake noman shinkafa sosai a ƙasar Nijar. Amma tun yau da 'yan watanni mutane da dama suna nuna damuwa kan tsadar shinkafa ta gida wadda kuma al'ummar Nijar ta fi amfani da ita. A yau mutane sai sun kashe kuɗi da dama domin sayan sakon shinkafa guda a cewar wasu magidanta. shinkafa ya yi cada da muna sayan shi a dala 60 50 80 da goma sabon shinkafa da ya hito muna da yana zo da sauki shi. yanzu ma a jika 25 na sayan shinkafa yanzu shinkafa 25 na ta a da muna sayan shi a jika goma jika goma sha ɗaya da jika goma sha biyu mu talakawa in abincin yana da arha mu ya yi kwanta Kwankwan shinkafa ya ƙara kuɗi. A da dala sittin yake, amma yanzu sai dala saba'in tamanin don ka samu kwankwan. wannan haho farashin shinkafa ta gida na da dalili da dama a cewar wasu manoman shinkafa hammai wani manomin shinkafa ya bayyana dalilan Halan gara wote dogone. Idan takin zamani ya sauki duk shinkafa ma tana yin sauki. Man fetur ya yi wuya, a yanzu dai wuya yake. Matsalolin ga biyu suke damuwar mu manoma. Injinonin mu suke shawo mana ruwa. Amma yanzu matsalar ta yi kamari sosai. A da ka iya zuwa sayan sakon takin zamani a shika 60, shika 70. Dole shinkafa ta yi tsada. Tunda shinkafa ba ta yi sai da takin zamani. Shinkafa da in ta yi tana shika goma sha biyu, shika goma sha biyu da rabi. Dole a yanzu ta yi tsada. Kun ga yanzu mu da gazi arzikin da muke abinci da shi ma muke aiki gas yana bata injin zamani ba ya jimawa kamar wanda yake yi da man fetur a yanzu idan an kanka da man fetur lita hudu ma babban matsala ce domin dawowar daidaituwar farashin shinkafa ta gida masu cin shinkafar da masu sayarwa da kuma manoman shinkafa sun buƙaci hukumomi da samar musu da takin zamani da kuma man fetur domin ƙara bunƙasa noman wannan cimaka a yankin na tilaberi Zero